yi kokarin na dawai, amma ba zai yi ina san ka taimaka mu fadila Allah ya haɗa ka da ita ni ne mijin talarin ta da ita amma ina cikin matsanancin hali na damuwa sakamakon wani abu da ya ringa giftawa aka ɗauka fadila ba mutum ne kirki ba ce wadda ni kaina abin ya bani mamaki yanzu mun zo mun gane cewar yarinyar nan ba ta da laifi nema kuma na shiga cikin matsananciyar damuwa idan ban mai da fadila ba ba zan ji daɗin ta ba kan Allah ka taimaka mu to banda abinka malam yanzu fa maganar da ake yau a wurin mu saura sati guda da ita to kuma ana magana aure saura sati ɗaya ka zo kana min wani maganar wai in haƙura bakka ka mai da matarka to ni kuma in yaya eh na yadda inda a ce an ɗaura ni kaga ba zan ce karba da matarka ba mai da ke faɗa ba a yi ba za a yi ne ni kuma hakikanin gaskiya rayuwa ta za ta shiga cikin wani hali in ma rasa ni ne za a iya yi saboda abin da nake ji a raina ba daɗi kuma a shirye nake daga naira ɗaya zuwa miliyan biyar idan ka kashe wa fadila a shirye nake da biya ka dama da abinka ni dai ina son ka taimaka min don girma Allah in kai haka ka taimaki rayuwa ta ci gaba ɗaya. A gaskiya ba zan yadda ba, wannan maganan ba ta yi min ba, dama ka kishi na ba ka so na? Wallahi ba haka wani Fadila, wallahi har ga Allah ina son Amma na duba ne yadda rayuwa Alhaji Kabiru take, idan har bai aure ki ba to zai iya shiga wani yanayi. Kuma na san cewa har ga Allah wallahi tallahi karki ji tsoro na na san kin bi san Allah Kabira a kaina me yasa ka ce haka kada ki manta kin bani labarin yadda zamantakewar ku ta aure ta kasance tsakaninku kina san shi yana son ki ba a san ranku ka rabu da juna ba kuma fa karki manta kun daɗe da shi kun shaku kin san halin shi ya san halin ki ni ko yaushe kika sani duka duka yau watan mu da haɗuwa hmm? na sani amma ina son ka Bari wannan magana Allah ya sa Alhaji Mustapha hasali ma ita tace min na bi umarnin mahaifiyata an suke ta ka gani Allah ya sa kalle shi ya fa alkhairi Haji Mustapha na gode na gode na gode na gode Allah ya baka wadda ta ninka ta so ɗari wannan abin da kai mun ba abin da zan ce sai dai in taimaka addu'a Allah ya baka mata ta gari kamar fadila abin da nake so na faɗa miki duk abin da na kawo gidanku nan magana aurenmu da ke na bar miki har ga Allah baya ka kai ma alhaji kabiru ba na buƙatar komai daga gare ka duk abin da kai niyya ka ce za ka biya koya ba na buƙatar komai daga gare ka na yi wannan abu ne dan Allah saboda haka ba komai Allah ya musanya da abin da ya fi alkhairi to shikenan mun gode na gode Ali mustapha Allah ya saka mu da Allah ya baka wanda tafi ta saudani amin amin wannan abin da kai mai mm. sai in taimaka addu'a Allah ya baka mutunta gari to fadila bisalam daman ba ba mu tsira da komai ba umma yanzu da a ire-iren wannan kudaden da na dinga turuwa yanzu ba abin da muka tsira da shi dubbo kaya cinye ke dai bari sira a gaskiya ne ma na yi nadama wannan al'amari da ya kasance ki dai duba ki ga irin wannan kaddara da ta hau kanmu gashi mun tashi a zero wallahi umma ba wata kaddara ni wallahi tallahi kin riga kin cuce na rantse da girma Allah ina can gidan hankali na a kwance in ci mai kyau in sha mai kyau in kwanta inda raina yake so amma umma yana so na baba ya so na ba gabaki ɗaya kin firgita min rayuwa wallahi tallahi ni ke kika cuce na rantse da girma Allah Yusra a matsayina na mahaifiyarki kike iya buɗe baki ki ce na cuce ki a duk duniya kin san babu wanda ya fi ni son ki ji daɗi a rayuwarki. Dama sau nawa iyayen suke cutar da 'ya'yansu. to kaddara ce ta riga ta riga fata dama son zuciya bacin ta sai dai mu yi hakuri wanda ya hau dokin kwaɗayi dole ya sauka a tashar wulakanci To alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, tsira da aminci su tabbata ga biyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Fadila, amma mama. Abubuwa da yawa sun faru a baya wanda ba na fatan a ce nan gaba sun sake faruwa. saboda ka haka ki haƙuri ki yafe mu Allah kuma ya miki albarka ba komai mama kabiru hmm. ga fadila na ka riƙe ta amana ko bayan raina idan ka saba mata ban yafe maka ba kuma insha Allah saboda haka yanzu abin da nake so in gaya muku gidana da na gina sabo da 'yan haya zan zuba amma yanzu na fasa zuba 'yan haya ni zan tashi daga nan in koma can saboda ba na so abin da ya faru a da ya sake faruwa ba kuma tambayar ku ne ko shawara nake nema ba gaya muku ne saboda haka kan wanda ya ce min komai kabiru rufe mana da addu'a to Allah ya saki shiga sa'a amin Allah kuma mu ya ba mu zaman lafiya ya kaɗi mana dukkan wata fitina Allah kuma ya saka ne Ba kuma sai ki haƙuri alhamdulillah masha Allah shigo insha Allah Allah so nake a wanke mun motar nan an gama amma gaskiya ba zan jira ba zan bar muku ita a wanke ta sosai da Allah ta fita sosai ai karka da ma ba matsala yawa nan da bayan awa biyu na da a bayan awa biyu eh. ba matsala za ta kal Yawwa eh, da Allah dai a wanke ta ko ina da ina da Allah Ba ba Yawwa yawa to sai na dawo lafiya lafiya ka dawo ka dawo aiki ba ya zo ko alhamdulillah gane alhamdulillah ya mutum zai hamdala kuma san an shi ya wannan wani irin ganganci ne cewa aka walar da jesus ba ruwanka magana ka fa tana kan layi tunda aikin muke ta jira bari in kwaso kayan aiki